hey, hey, hey, hey, one, two, three, four, hey, hey, up, right, ten, up, put the mulla, forward, one, three, hey, hey, hey, left, right, an hana kuma cin amma dai Allah ya yi Allah ya yi Allah ya yi ba Allah da fara hula ko ya tafi na nobody talk nobody wallahi da fara yi ba ya gida yi da ne maka yes karfin zai ko zai ko zai yi ajiya ajiya ina da magana sanda na karɓi ɗaki a gidan nan eh. kika kirawo mutan gida mhm. gaba ɗaya kika nuna masu kika ce wanda baka gani ba ba ne a gidan nan ba eh. na ce na yadda kika ce ba hayaniya lokacin bacci kowa ya shiga ɗaki yayi bawan Allah nan kwana da kwanaki yana hana ni bacci na ki ne baccin ah. ga mugu ne sani in bacci sai da ki bakin mutum fafasa bakin mutum haji zaka daka ana zuwa haji zaka daka zaka daka so nake gama an ga karfin gudun ruwan ruwansa yawa yawa ya ka gane lokacin da na gina gidan nan eh, ina sauran ki kyau kalli tun kai ka tsohon magin zaunin gidan nan ne tun tana turbaya has kalli tsaba buga kafa ka za ka farfasa min siminti to zaka biya biya kawai zaka ni shine matsala ta kuma haji ya daina mana fareti kuma nan ba bariki ne mai ba bariki eh? ba ba za ka daina ba zan je baka rijin ba bariki ka san Allah ta kai kai Allah ke da kama kaza salamu alaikum kama kallahu salamu alaikum kallahu tunda mun ba ya ki yadda kawai abin da za a yi kai addu'a mutumin nan ya zama naman daji tunda ga baushi ka dauke shi kyautan daji buri za mu da shi to shi masha Allah barka da shi sakamakon shi wannan dan doka ya ki jin magana mm. eh, insha Allah yanzu zai zama What do you mean? Ah, I, I,